أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi ƙarya da kuma musamman ƙarerake waɗanda shari'a musulunci ya nuna sun halatta kuma ba haramun ba ne sannan ba zunubi ne sannan Allah subhanahu wataala ba zai kama mutum ba a kansu saboda me saboda maslahohi wanda suke da gayan muhimmanci wanda suke ɗauke da shi wanda shari'a musulunci ya yi su kuma ya yi kuma ya yi umarni ga musulmi ya kasance a matsayin koyarwa na addinin musulunci sun kiyaye wannan janibin mun yi bayani kan cewa lazim ne ya kasance mutum ya san haka domin kada ya kasance ya je ya kau da kai dangane da wannan maslahohi alhali maslahohi ne wanda suke da matukar muhimmanci a cikin koyarwa na addinin musulunci kuma addinin musulunci yana bukatar ya kasance musulmi ya yi kokarin ganin cewa ta kowane hali ya yi kiyaye waɗannan maslahohi ɗin daga cikin su mu mutum zai karya saboda ya kasance ya yi sulhu tsakanin mutane guda biyu ko kuma a halin yaƙi tsakanin musulmi da kahurai ya kasance musulmi ya yi ƙarya domin ya zamanto ya yaudare kafuri wannan baya da wani matsala hakanan abin da ya shahi mutum ya yi ma iyalinsa karya domin ya zamanto ya gamsar da su wannan baya da wani matsala to hakanan za mu iya ganin ruwayo da suka yi bayani dangane da waɗannan makasid da muka ambata wannan manuhohi guda uku wanda ƙarya ya halatta a cikinsu za mu iya ganin cewa mafi ruwayen da suka yi bayani a kai sun takaita dangane da waɗannan makasid wannan manufofi guda uku amma hakikatan akwai wasu makasid wanda za su iya kasancewa sun yi waɗannan makasid ɗin maslaha a mahanga na shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci amma hadisan ba su bayani a kansu ba saboda kenan za mu iya ganin kenan idan ya kasance addinin musulunci ya halatta ƙarya a cikin waɗannan maslahohi guda uku kenan in akwai wasu maslahohi wanda suka yi waɗannan to in babil aula ya kasance kenan ya halatta kamar yadda zamu iya ganin ire-iren wannan a cikin shari'ar musulunci da kuma koyarwa na addinin musulunci saboda haka muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi haramcin kece alfarman mumini ko kuma tona asirin mumini ko kuma bayyana ah, ababen da suka shahi aibobi nashi ko kuma wasu ababe wanda ya aikata na zunubi wanda yake mutum kawai ya san da su wani bai san da su ba riwaya sun nuna haramun ne ya kasance mutum ya bayyana ya tona asirin mumini kenan ire-iren waɗannan abubuwan da za a ce an tambaye mutum dangane da asirin mumini ko kuma aibobin wani mumini ko kuma wasu ababe da ake tsammani na aikatawa na alfasha ko da mutum ya sani bai kamata ya zama to bai ce ya sani wajibi ne ce bai sani ba cewan shi bai sani ba alhali ya sani zahirin shi ana iya gani abu ne wanda yake karya amma shari'ar musulunci ya ce babu laihi akan wannan saboda me saboda kiyaye alfarman mumini da kuma darajar mumini da kuma sirrin mumini wani shari'ar musulunci ke ganin shi a matsayin maslaha ne wanda yake da matukan muhimmanci ire-iren bayanan suna nan kamar abin da malaman akhlaq suka bayyana cikin littafin akhlaq allah misali suna cewa ah, fa'in akhazahu zalimun wa sa'alahu an malihi falahu an yunkir da za a ce wani azalumi zai tare ka akan hanya yana son ya kwace maka dukiyanka ya tambaye ka kana da kuɗi bai kamata ka ce kana da kuɗi ba saboda in ka ce kana da kuɗi zai kwace saboda haka zaka ci ba ka da kuɗi alhali kana da shi zahirin wannan maganan naka karya ne amma sharar musanci ya baka wannan dama din saboda me saboda kiyaye dukiyanka zaka amfana da dukiyanka zaka zaka rayu da dukiyanka wannan yana dauke da masalih da daman gaske saboda shara musanci kuma zaka aika karya saboda ka kare dukiyanka wa in akhazahu sultanun وسأله عن فاحشة ارتكبها بينه وبين الله فله أن ينكر hakan da za a ce shugaba ne ya kama ka ke tambayan ka dangane da alfasha da ka aikata cewa ka aikata ko baka aikata ba wanda yake wannan alfashan tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ne ba wanda ya sani da shi bai kamata ka ce ka aikata ba don ya tambaye ka cewa tsakaninka da Allah kana yi kai ƙarya ka in kare ka ce kai baka aikata ba shi kenan sai zamanto ka kubuta daga sharrinsa to wannan kenan zai kasance ya halatta wa in su'ila amma ya alamuhu an aibi akhihi aw sirrihi falahu an kirahu hakan da an tambaye ka dangane da aibin dan uwanka ko kuma sirrin shi lazumi ya kasance kenan ka in kare haka ce baka sani ba ko da ka sani a ولو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب توصلا إلى الإصلاح بينهما hakanan da za a ce mutum da zai kasance wani fasadi ya abu tsakanin mutane guda biyu wannan abin zai kai su zuwa ga batawa da adawa tsakaninsu wannan kana da dama ya kasance ka yi ƙarya domin ya zamanto ka yi tawassuli da wannan ƙarya ɗin ya zamanto kayan islahi tsakanin su wannan bai haramta ba a cikin addinin musulunci kuma addinin musulunci ya umarni da haka saboda haka ire-iren waɗannan suna da daman gaske wa in kanat imra'atuhu la tuti'uhu illa bi wa'di ma la yaqdiru alayhi hakanan kuma idan ya kasance matarka ba za ta yi biyayya gare ka ba sai ka mata alkawalin abin da baka da iko akan shi ka mata ƙarya kenan akan shi yajuzu an ya hafil hal tatyiban li kalbiha <laughs> wannan ya dace kasance washi ya halatta ke ya kasance ka mata alkawali nan take domin me domin ya zamanto ka da mata zuciyanta wa illam yakun sadiqan fi wa'adihi ko da ko ka kasance cikin alkawalin da ka ɗaukan mata ba da gaske kake ba kuma <laughs> baka da niyya ya zamanto ka cika wannan alkawalin kawai kayi ne saboda ya zamanto ka kwantar mata da hankali saboda ko kuma ya zamanto saboda ka daɗaɗa mata zuciyanta saboda haka wannan baya da matsala hakanan wa yulhaqu bin nisa as ana riskar da yara kankana su ma zuwa ga mata wani lokaci ɗiyanka za su maka kuka za su ce sai musu wani abu ko su tambaye ka za ka musu abu kaza da sauransu sai zamanto ba ka da wannan ikon ya za ka yi kenan fa inna sabiyya idha lam yarghab fi ma yu'mar bihi min alkitaba wa ghayriha illa bi wa'din aw wa'id wa takhwif kana zalika ja'izan ko kuma ya kasance wani lokaci yaro ana son yayi karatu ya koyi rubutu ya koyi kira'a amma bai da kwazon yin haka sai zamanto an kwaɗaita masa yin karatun ko koyon rubutu da kira'a din ta hanyar yi masa alkawali a masa alkawali kuma ya zamanto an tsoratar da ya an tsoratar da shi amma tsoratarwa ba irin tsoratarwa wanda yake firgitarwa ba sosai tsoratarwa wanda yake ladabtarwa kuma wanda ba zai ta da hankalin yaro ba a ce in ba kai kaza ba zan maka kaza misali yaro zai ji tsoro ko kuma ka ce in kai in kai karatu misali zan sai maka keke zan maka abin da kake so misali wannan ko da kuma a cikin zuciyanka ba ka son ka yi kana son da ya ka kwadaitar da shi ne ya yi karatu ɗin saboda maslahan yin karatu ɗin shari'a musulunci ya nuna wannan ya halatta bai da matsala wa illam kun fi niyyatihi alwafa bi ko da kuwa ya kasance bai da cikin niyyan shi bai da niyyan zamanto ya cika wannan alkawali ɗin wa kaza law takaddara minhu insanun وكان illa bil قلبه ilaihi bi inkari zambin wa izhari زيادة تودد hakanan kuma lokacin da ka ga wani mutum alaƙa tana son ta gurɓace tsakaninku da shi saboda wani abu wanda ya ji dangane da kai kana bukatar ya zamanto ka zo ka masa itizari ko kuma ya zamanto ka masa alƙawla na nuna soyayya gare shi ko ka bayyana masa ƙarin soyayya ko da ku a cikin zuciyanka babu wannan saboda ya zamanto ka kawar da wannan adawar da take so ta je zamanto ta mamaye kuma ta ɓata alaƙan da adakwai tsakaninku da shi wannan shari'ar musulunci ya nuna babu matsala a kansu kuma koyarwa na addinin musulunci ya nuna babu matsala a kansu saboda maslahoyin da suke ɗauke da shi sai kasance kenan mutum ya yi amfani da ƙarya domin ya zamanto ya cima wannan maslaha ɗin shari'ar musulunci bai ƙi haka ba bai inkarin haka ba ya halatta haka kuma kamar da muka yi bayani sanin waɗannan abubuwa yana da muhimmanci sosan gaske saboda gudun kada ya zamanto mutum ya fawwata wata maslaha wadda shari'ar musulunci ma bai dace zamanto ya fawwata ta ba tunda dai baya da wani hanya wanda zai samar da ita sai ta wannan hanya da saboda haka babu matsala a kansa kenan wannan za mu iya ganin ababe ne wanda shari'ar musulunci ya toge ababe ne wanda shari'ar musulunci istisna'insu ba su shiga cikin mafhumin karya ko kuma ma'anan karya irin wanda yake na hakika wanda ya haramta wanda Allah subhanahu wata'ala zai ikuba a kan shi kuma zai hisabi a kan shi ranar tashin alkiyama saboda haka sanin haka yana da muhimmanci kenan za mu iya cewa a takaice cikin waɗannan bayanai wanda muka yi bayani kamar yadda malaman akhlaq suka bayyana wal hasil anna al kadhiba li daf'i dararin aw sharrin aw fasadin ja'iz lokacin da mutum zai kasance ya yi ƙarya domin ya zamanto ya tunkuɗe wani abu wanda zai cutar da shi ko kuma ya tunkuɗe wani sharri wani sawan ya kasance shi ne zai cutar ko wani shi mumini au fasadin ko kuma ya haidu domin ya kawar da wani fasadi wannan ya kasance ja'iz ya halatta a cikin shari'ar musulunci baya da wani matsala amma da sharaɗi shine suke cewa bi sharti sihhatil qasd lazim ne ya kasance niyyan shi manuhon shi ya kasance ya inganta in ya kasance manuhon shi bai inganta ba wannan zai kasance akwai matsala a cikin wannan ƙaryan nashi sai kasance za a rubuta mashi hakikatin a matsayin ƙarya وقد ورد أن الكذب المباح يكتب ويحاسب عليه لتصحيح قصده فإن كان قصده صحيحا يؤفى عنه وإلا يؤاخذ به ya zo cikin riwayoyi al misali akwai riwaya cikin biharul anwar cikin mujalladi da biyu. shahi na 251 hakanan zuwa shahi 264 babin ƙarya hakanan ya zo cikin littafin mahajjatul baida a mujalladi na biyar shahi na 247 riwaya wanda yake nuna kan cewa ƙarya wanda yake ya halatta irin wanda muka ambata cikin darussan da suka gabata kan ƙarerrakin da suka halasta kan cewa wannan ƙarya za a rubuta shi za a rubuta shi kuma za a yi hisabi a kan shi amma meye manufan rubuta wannan ƙarya ɗin sannan kuma menene manufan yin hisabi akan wannan ƙarya ɗin saboda haƙaƙar da wannan sharaɗi ɗin ne wanda malaman akhlaq suka yi istifada a cikin wannan riwaya shine li tashihi qasdihi domin a inganta a bincika ingancin manuhan shi na yin wannan ƙarya ɗin wanda ya halatta fa in kana qastuhu yi yu'fa anhu wa illa yu'akhaz bihi in ya kasance manuhan da ya saye wannan ƙarya ɗin wanda ya halatta ya kasance manuha ne ingantacce to shikenan sai kasance yu'fa anhu sai zamanto an masa gafara wa illa in kuma ya kasance wannan manufan da ya sa ya wannan karya ɗin da ya halatta ba manufa ba ne ingantacce shi kenan sai kasance yi a hasbihi sai a kama shi da wannan laifi ɗin a masa uku ba aka wannan laifi ɗin kenan kiyaye wannan sharaɗi ɗin yana da muhimmanci cikin wannan da ne menene manufanka na yin wannan ƙarya ɗin wanda ya halatta in an saboda maslaha ɗin ne kake son ka cimma wanda addinin musulunci shi ma ya hanga ya halatta wannan ƙarya ɗin to shikenan ƙaryan naka ya inganta in ya kasance kuma saboda wasu masalihi ne na daban wanda kai kake so ka cimma na ƙashin kanka kai wannan karya ɗin to zai kasance kenan za a kama ka akan shi Kinan fayan bagi an ya da fi tashihi qasdihi ya kamata ya kasance ya yi ƙoƙari wurin ganin cewa ya ingantar da manuhan shi a cikin yin wannan ƙarya ɗin wa an an ho malam yuttarra ilai sannan mutum ya yi ƙoƙarin iya gwargwadon ganin cewa ya nisanci ire-iren waɗannan ƙarirraki in dai bai kasance ba an tilasta shi a kan yinsu watan baya da wani hanya wanda zai samar da wannan maslaha wanda addinin musulunci yake hankoro sai ta hanyar wannan ƙarya ɗin saboda kenan a wannan lokacin ma ko da ya kasance tilas a kan shi menene dace zamanto ya yi shine wa ya ƙatassira fihi ala haddil wajib ya zamanto ya iktisari ya takaitu akan haddin wajabci abinda ya ya to wajibi kawai zamanto ya tsaya kan shi kada ya wuce wannan wala ya ta'adda ila ma yustagna anhu kada ya zamanto ya ya ketar iyaka zuwa ga abinda zai iya yi wa ya zamanto an wadatu daga barin shi in har maslahan da ke hankuwar zai iya haƙaƙa ta hanyar gaskiya wani nau'i na gaskiya kuma menene nisban shi ya hida ya zamanto ka yi karya ɗin kenan ka rika duban abin da yake da muhimmanci zuwa ga abin da yake mafi muhimmanci saboda haka da fatan Allah subhanahu ta'ala zai kare mu daga wannan mummunan zunubi na karya ya sanya mu cikin bayansa wanda suke ri'ayan shari'an shi kuma suke kiyaye ɗabi'unsu suke kyautata ɗabi'unsu suke yaƙan miyagun ɗabi'u domin ya kasance sun samu sa'ada wanda yake na duniya da na lahira da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin